don akwai su a wani kuma suna da niyyar za su karɓi kuɗi to malam ya ga hankali akan wannan ta ka su kiyaye kada ba ka kuɗi kai wani abin da bai kamata ba Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man baya imaman lam yubayiku illa bid dunya lam yarih ra'iqata jannati yawm al-qiyamah al'imam musulmi ya rubuto hadisi duk wanda ya mara ba wani shugaba baya don wani abu da zai samu ko don wani abu da ya samu ko kamshin aljanna ba zai shigar gobe a kiyama tambaya ta bi wanda ita ce ta sanya na yi na cewa ma mutane bayani don wani allah akwai ne su kira irin wannan tunda mutane ne da yawa aka tsara bayan ya yi sallama ya ce gafar malam me dalilin ka na cewa kun kwasa da kifi gaskiya ni ban kira sunan kowa ba ko ko tsakani da Allah mun kira sunan wani ba wanda ba mu kira sunan kowa ba da kai ne ka kira suna ba wanda muka kira sunansa amma shi wanda muka ce masa da kifi abin da ya sa muka ce masa da kifi ka suna ba haka yana ce da kikanci a hausa ana nufin mutum ya kafa sanin abin da ya kai matsayin ya zani ya zan ke san abin da ya dace ya sani ba ko shekaru ko mataki na ilimi ko kokayya na rayuwa sun kai ga ake irin shi ya san wannan abu amma kuma abin da kai zai zo bai san shi ba wannan shi ke kira sun fi wato in ka sami yaro dan aji shida a firamare shi aka ce karanta abcd zuwa ya kasa me sunan shi saboda ya kamata ya sani bai sani ba to haka akwai mataki na rayuwa wanda in ka kai akwai abin da ya dace ka sani in ba ka sani mutunan ka da kiki akwai abin da ake kira political analysis political analysis yan siyasa suna yi kafin a zo a yi zaɓe yan siyasa sukan yi da diddiga sukan ga su ci jiha kaza za mu ci jiha kaza za mu faɗi al'umma kaza za su zaɓe mu al'umma kaza za su zaɓe mu ba to dan Allah zan ba kori tambaya a 2015 kungiyar izala jama'atu izala ta fi da ake wai kawo ta sunna da sauran ahlus sunna da kasa gaba daya don Allah wa ta kamara ma baya a fili ko a kowa ya san cewa a 2015 izala buhari ta zaba haka ne kuma nan masallacin an yi wa abi aka ce a zaba buhari surutun da jami'ai jami'ai sai aka samu zaidu da abu suka fi bayan mistake bayan shekara kaya sai mistake da mistake suka kara kayawa ya ka ce kai da take gefe ka jefe jojin da zaidu da amru ina ne kwakwalwa za ka karanta inda za ta yi. tun da abu arafa a wajen da tsaye ce to a bana ma ina suke eh ta kwakwalwar ka in kai ba ta kiki ba ne ya kamata ta gano maka wannan ibalar da gare ta take a wancan lokaci to anan da ne kawai ne ta na biyu ya kamata ka gano ma'ana shi wancan wanda yake zagin ahlus suna saboda matsayin da take yi yake sukan yawan da suke bari da wannan da suke digewa ya kamata ya san me ya sanya ne ita wancan kungiya ya albarka da sauran ahalin sunna gaba daya me ya sanya ne suka marawa janar muhammadu buhari da ya sata kuma goyi bayan tun a kusurban fitar hujjan su mai gaskiya ne mai amana ko da gano kun Allah a da ya wuce wannan to zuwa yau akwai wata magana ko ta farfaganda kan cewa abin nan da malaman can suke yaban mutumin nan da shi ya zanya suka mara masa baya a 2015 ba wai 2015 ba ya fara takara an mara masa baya ne da ya bar shi na cewa mai gaskiya ne mai amana ne zuwa yau hatta makiyansa akwai mai suka shi da cewa ya sauka kan shalda yanzu ya daina amana ya daina gaskiya akan soke shi da wannan to ashe tun da abin da ya a ake mara masa bayan yana nan ashe ba dalilin da zai sa a canza ba dalili ba dukiya ce ta sa ake zabansa ba domin da dukiya ce a wancan lokaci 2015 kowa ya san ɗan takarar kishiyan shi kishiyan janar muhammadu buhari kowa ya san shi ke dauke da dukiya na shi da na gwamnati amma bai sanya wancan kungiyar ta ji a same shi ba duk da dukiyar da yake dauke da ita a lokacin ga da cewa ta ta nuna ta da yawa wasu suka hadu suna suka ce a zaɓi buhari to ashe yana nuna in kai kana in kai ba da kiki ba ne ya kamata duk kai wannan a ƙarshe dalilin da ya sa muka ce ma wancan mutum da kiki ɗan siyasa in ya kai irin wannan labar da bincike yake game da siyasar duniya ba siyasar kamar shi ba dan siyasa a ce ya taɓa zama kabuna ya taɓa zama sanata in ya zo ya tsaya ya yi minista a ƙasa amma wai ba zai iya kallon me ke faruwa a duniya ba kafin ya hukunci inda yana kallon abin da ke faruwa a matakin duniya siyasa ta duniya to zai san cewa duk kungiyoyin addinin duniya ba wata ƙungiya a wata ƙasa wanda aka yi zaɓe salantin ƙungiyar nan kawai da zo ke shuru ba ta wata matsayin da babu sun ƙungiyoyi a ƙasashen in kai bincike za ka ji kafin zaɓe suka ce ga inda za a yi irin yadda sauran ƙungiyoyi na mutane suke da shi a jerar da wata ƙungiya ta addini ta fito ta faɗi ga inda take ko ka san me ke faruwa a duniya ke dace kai mamaki ba bai dace ka ga hotonta ba bai dace da cewa ta fita daga ranarta ko ta fita daga abin da ta sani ba in ka ga mutum ya irin wannan fahimtar to wallahi billahi da kike abin da ya kamata ya sani ga iya girma ya zaɓi matsayin shi ya kai ya sani amma bai sani ba sunan wannan ne a hausa to gaba ta malam ka ji dalilin da ya sa muka ce masa da kike wassalamu alaikum warahmatullahi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت